الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata biyar ga watan biyu shekara ta 1438 hijiriya wanda shi ne ya dace da shida ga watan sha ɗaya shekara ta 2016 a lissafin turawa yau za mu tashi darasi na 107 da taimakon allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan littafi na akamul jana'iz wa bida'uha na sheikh nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai tarin albarka na ihya sunna da ke kofar nasarawa a birnin kano nigeria idan yanwa za su iya tunawa mun gangaro magana ta ƙarshe muna tattaunawa ne akan addu'a da za a yi wa mamaci idan aka je makabarta mun gama karatu akan rashin halaccin karanta alkur'ani a cikin makabarta an hana hadda kulhuwallahu kafa uku da ake faɗa duk shari'a ba ta yadda a yi ba muka zo kan halaccin a yi addu'a ga mamaci sai kuma muka ce to in an zo yin addu'ar ga mamaci ina za a fuskanta shin kabarin mamacin za a kalla ko ku alƙibla za a kalla to sai muka yanke magana a satin da ya gabata cewa alƙibla za a fuskanta to ba mu gama ba akwai sauran na a kaba ana ta samun sabani wasu sun ci kalli alƙiblan wasu suna fuskantar ainihin wato shi kabar aka samu sabani Um, albani ya kawo maganganun malamai a yace wa mazhabul a'immatil arba'a malikun wa abi hanifata wa shafi'i wa ahmada wa ghairihim min a'immatil islami duka waɗannan gabaɗaya sun tafi أن الرجل إذا سلم على النبي وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة idan mutum ya yi wa annabi sallama a kabarin annabi in kuma yana so zai yi addu'a to nan ba kabarin zai fuskanta ba hatta kabarin manzon Allah din ba zai fuskance shi ba ina zai kalla alqibla yace waqtalafu fi waqti salami alayhi to yaya lokacin yi wa annabi sallama din tunda ana cewa assalamu alayka ya rasulullah to wannan assalamu alayka ya rasulullah din shin za a yi ana kallon kabarin ne ko ana kallon alqibla to shine suka yi sabani to shine sai yake cewa faƙalar salasatu ukun sun faɗa da maliku da shafi'i da ahmadu yastaqbilul hujrata mutum zai fuskanci ɗakin da aka binne annabi ɗin ne wa yusallimu alaihi min tilqa'i wajhihi zai yi wa masa sallama a saitin fuskar annabi din kaga anan gurin kenan a sallama tunda ba addu'a bane zai fuskanci kabari ko kuma zai fuskanci fuskar annabi daidai kan shi kenan sallah da sunan abu hanifa ya ce la la yastaqbilu al ta waqta salami hatta lokacin da yake sallama ma ba zai kalli ɗakin da annabi yake kwance ba kama la yastaqbiluha waqta du'a'i bittifaqihim kamar yadda dukkan su sun yi ittifaqi in dai addu'a mutum zai yi to ba zai fa fuskanci hatta kabari ko na annabi bane to abu hanifa anan ya ce shi bai da yarda ma da sauran malaman ba hatta lokacin da za a yi annabi assalamu alaikum din to ba za a kalli ainihin kabarin ba alƙibla za a kalla thumma fi mazhabihi qaulani albani ya ce a cikin mazhabar abu hanifa din akwai zance guda biyu qila yastabbiru hujrata a wani kaulin aka ce zai ba wa ɗakin baya shine stadbiru wasu kuma suka ce a'a ya ji aluha an ya sarihi ya mai da kabarin annabi ɗin ya zama yana hagun ɗinsa kamar in yana rauda kenan in ya je daidai rauda in ka kalli alkibla a rauda to kabarin annabi yana gefen hannun hagun ɗinka idan kuma mutum ya je ta nan eh, shabbaki inda ake yin ainihin wato ziyara ɗin to kaga mutum zai kalli baki'a kenan sai fuskanci baki'a kabarin yana hagun ɗinsa a masabar abu hanifa fa hadha niza'uhum fi waqti salam yace albani yace wannan fa ne suke yi da jayayya a iya lokacin da za a ce assalamu alaikum ba lokacin addu'a ba wa amma fi waqti du'a'i falam yatanaza'u fi annahu inna ma yastaqbilu al-qiblati al-qiblata kai in dai lokacin addu'a ne to basu ma yi saɓani ba ba jayayya su waɗannan al'ulama'ul al'a'immatul arba'a cewa mutum alƙibla zai fuskanta lal hujra ba wai ɗakin annabi ba to kun ji wannan anan muka tsaya to sai albani ya ce wa sababu ikhtilafil madhkuri إنما هو من قبل أن الحجرة المكرمة kharijatan anil masjidi wa kana وكان sahabatu yusallimuna alaihi. lam yakun yumkinu ahadan an yastaqbila wajhahu sallallahu alaihi wasallam wa yastadbira alqiblata كما صار ذلك ممكنا بعد دخولها في المسجد بعد الصحابة فالمسلم منهم المسلم منهم إن إن استقبل القبلة صارت الحجرة عن يساره وإن استقبلوا الحجرة كانت القبلة عن يمينهم ووجهة الغرب من خلفهم قال الشيخ الإسلام في الجواب الباهر بعد أن ذكر هذا المعنى وحينئذ فإن كانوا يستقبلونه ويستدبرون الغرب فقول الأكثرين أرجه وإن كانوا يستقبلون القبلة حينئذ ويجعلون الحجرة عن يسارهم فقول أبي حنيفة أرجه albani ya ce sababin wannan saɓanin gaba ɗaya shine shin ɗakin da kabarin annabi alaihi salatu wasalam yake shine yace al-hujratul mukarrama babban daki kenan dakin da annabi yake ciki a wajen masallaci yake inda aka binne manzon Allah ya jama'a ba a cikin masallaci bane a wajen masallaci yake kun fahimci wannan saboda kar ma mai binne mutane a masallaci ya kafa hujja da shi daga baya ne kare-karen da aka yi ta yi har ya zama ya shiga cikin masallaci ba wai ya shiga dan yana cikin masallacin ba larurar ƙarin faɗaɗa masallaci ne ina fata ana fahimta yasa aka shigar da wannan wurin to shine sai yake cewa sahabbai sun kasance suna yi manzon Allah sallama ne lam yakun yumkinu ahadan an yastaqbila wajhahu a lokacin da kabarin yake wajen masallaci ɗaya daga cikin su bai isa ba zai iya yiwuwa ba ya fuskanci fuskar annabi kuma ya ba wa alƙibla baya a lokacin bayan da za a yi a ba wa alƙibla baya kuma a fuskanci ainihin wato a a kabarin wato fuskar annabi alaihi salatu wasalam akwai riwaya ta ismail qadi a da ya kawo cikin fadlu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama um, hadisin dan umar cewa annahu kana ya'ti nabi wai abdullahi dan umar yana zuwa gurin annabi alaihi salatu wassalam kabarinsa sai an abdullahi dan umar sai ya dora hannunsa akan kabarin annabi mai daraja to kuma sai ya juya wa alƙibla baya sannan ya yi annabi sallama to wannan hadisin ko da za ka ji shi a wani wuri hadisin da ake cewa dan umar Allah ya yarda da shi yana zuwa kabarin annabi ya dora hannunsa a kabarin annabi ya shafa kabarin annabi ya ba wa alƙibla baya sannan ya wa annabi sallama to wannan hadisin da'ifi ne hadisin ba shi da kyau hadisi ne mai rauni kuma waɗanda munkari ne da'ifin ne munkar waɗanda suke kafa hujja ko waɗanda suke tafiya akan ga abin da za a yi din suna so a fuskanci kabarin ina fatan kuna fahimta to suna kafa hujja ne da wannan hadisin shi kuma hadisi ne wanda yake munkari wal munkaru fardu bihi rawin gada ta'diluhu la yahmilu at-tafarruda wal munkaru alladhi rawa gairu thiqa mukhalifan fi nukhbatin Kada haqqaqa mutumin da yake ba amintacce ba shi kansa matacce ne ya zo ya ruwaito hadisi ya saba wa amintattun mutane a karan kansa ko bai saba wa amintattu ba fa in ya ruwaito hadisi ba za a karba ba kuma bayan yanzu ya ruwaito din kuma ya saba wa amintattu to shine hadisi munkari to wannan hadisin munkari ne to ku taho kaɗan ku ji yanzu albani yana kai mu labarin yadda ake yin ziyara a lokacin wato bayan rasuwar annabi kenan ba a daɗe ba ya ce amma daga baya haka ɗin an iya samun damar yin haka ɗin a fuskanci kabarin annabin a juya alƙibla baya lokacin da aka shigar da kabarin cikin masallaci shine mumkinan kama sara zalika mumkinan da dukuli fil masjidi ba'da sahaba kamar yadda haka din ya zama zai iya yiwuwa an shigar da kabarin annabi a cikin masallaci bayan sahabbai ba wai a lokacin sahabbai ma aka shigar da kabarin cikin masallaci ba a lokacin tabi'ai ne shine lokacin mulkin Umar ibn Abdulaziz. Aziz Allah ya masa rahama a lokacin shine gwamnan Madina to cikin ƙare-ƙaren da za a yi na masallaci hidimar da zai yi wa addini sai ya daɗa faɗaɗa masallaci har ya zama dole kabarin annabi din sallallahu alaihi wasallam tun daga kabarinsa ga ɗakin aisha ga masallacin to sai ya zama dole shiga cikin masallacin ba wai dan cewa an sahabbai sun ɗauko kabarin annabi sun sa shi a cikin masallaci ba saboda darajarsa da ɗaukakarsa har ma a ce watakila za a fake da wannan wani babban malami ko wani shehi ko waliyi ko akramakallahu idan ya rasu shi ma a je a ɗauki gawarsa a sata a cikin matsalaci wannan haramun ne ina fatan kuna fahimta saboda an hana yin sallah ana kallon kabari kai an hana ma yin sallah a makabarta kamar yadda mun karanta da ku so duk kabarin da yake cikin masallaci a je a tone shi in ko ba a tone shi ba to a rufe masallacin a da shi islamiyya kwarai da gaske amma ba a yin sallah a masallacin da yake akwai kabari bai halatta ba ko na waye kuwa kun fahimci wannan shekul islam ibn taimiyya yake faɗa afwan sai ce fal musallimu minhum me yin sallama a cikinsu in istaqbala al-qibla idan ya fuskanci alƙibla a lokacin kenan Umar ibn Abdulaziz lokacin aka shigar da kabarin masallaci saratil hujratu an yasari kaga ɗakin zai zama yana bangaren hagun ɗinsa kenan wa in istaqbalu al hujrata idan kuma mai yin sallaman ko su masu yin sallaman suka fuskanci ɗakin to a lokacin kanati da qiblatu an yaminihim alqibla ta zama tana ainihin wato daman su kenan in suka fuskanci kabarin wujhatul gharbi min khalfihim ta bangaren wato yamma kenan ta baya shekul islam ibn taymiya ya faɗa a cikin littafin aljawahirul ba'i aljawabul bahir ce, bayan ya kawo wannan magana yace to shikenan idan har a daɗin sun kasance suna fuskantan ainihin wato kabarin ne su juya baya wa yamma to fa aksari aksarina arjahu mafi yawan uh, waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayi su fuskanci misalin kabari din su juya baya ma yamma algharb arjahu shi yafi inganci in kuma sun kasance suna fuskantar alƙibla ne a wannan lokacin hina idan wa yaj'aluna ta an yasarihim dakin annabi din sai inda annabi ke kwance yana bagun din su to wannan zancen abu hanifa shi yafi inganci to wannan matsalar kaga ibnu taymiya ce in kaza ake in kaza ake kamar bai rinjayar da wata magana ba to shine albani a ƙasa yake cewa qultu laqad taraka shaykh rahimahullahu ta'ala mas'alatan al-mas'alatan mu'allaqatan gaskiya ibnu taymiya ya bar matsalar nan a rate bai rinjayar mana me ake yi ba yace falam yabutta fi annahum kanu yastaqbilunaha أو يستقبلون القبر وكأن ذلك لعدم وجود رواية ثابتة عنهم في ذلك ولكن لو فرض أنهم كانوا يستقبلونه فقد علمت أنهم في هذه الحالة كانوا يستدبرون الغرب للقبلة لعدم إمكان ذلك في زمانهم وسبق أن الأكثرين يقولون باستقبال وجهه صلى الله عليه وسلم أيضا عند السلام عليه وهذا يستلزم استدبار القبلة الأمر الذي نقطع أنه لم يقع في أحد الصحابة كما سلف فهذا أمر زائد على استقبال الحجرة ولا بد له من دليل لإثباته فهل له من وجود؟ ذلك مما لا أعرفه ولا رأيت أحدا من العلماء تعرض لهذا سواء في خصوص قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو في قبر أو في قبور العامة نعم استدل بعضهم على ذلك بحديث ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن على الأثر أخرجه الترمذي والضياء في المختار من طريق الطبراني في موجمه الكبير وقال الترمذي حسن غريب قلت في سنده قابوس ابن أبي ذبيان قال النسائي ليس بالقوي وقال ابن حبان رديء الحبز ينفرد عن أبيه مما لا أصل له قلت وهذا من روايتي من روايته عن أبيه ولا يهتج به ولعل تحسين الترمذي لحديثه هذا إنما هو باعتبار شواهده فإن معناه ثابت في الأحاديث الصحيحة وقد مضى قريبا ذكر قسم طيب منها إلا أن قوله فأقبل عليهم بوجهه منكر لتفرد هذا الضعيف به إذا عرفت هذا فقد قال الشيخ علي القاري في مرقات المفاتيح فيه دلالة على أن المستحب في حال السلام على الميت أن يكون وجهه لوجه الميت وأن يستمر كذلك في الدعاء أيضا وعليه أمل عامة المسلمين خلافا لما قاله ابن حجر في أن السنة عندنا أنه في حالة الدعاء يستقبل القبلة كما علم من أحاديث من أحاديث أخرى في مطلق الدعاء قلت وفي هذا الاستدلال نظر ظاهر إذ ليس في الحديث إلا إقباله صلى الله عليه وسلم بوجهه على القبور وأما للإقبال على وجوه الموتى فشيء آخر وهو يحتاج إلى نص آخر غير هذا وهو مما لا أعرفه فالحق أن الحديث لو ثبت سنده لكان دليلا واضحا أن المار بالقبور يستقبلها بوجهه حين السلام عليها والدعاء لها كيفما كان الاستقبال وحسب ما يتفق دون قصد لوجوه الموتى أما والسند ضعيف كما سبق بيانه فلا يصلح للاستدلال به أصلا ولا ينافي ما تقدم عن الإمام مالك مالك من عدم مشروعية استقبال الحجرة عند الدعاء الحكاية التي جاء فيها أن مالكا لما سأله المنصور الأباسي عن استقبال الحجرة أمره بذلك وقال هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم لأنها حكاية باطلة مكذوبة على مالك وليس لها إسناد معروف ثم هي خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد بأسانيد الثقات في كتب أصحابه كما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره ومثلها ما ذكروا عنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبلي الحجرة يدعون لأنفسهم فأنكر مالك ذلك وذلك أنه من البدع التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان وقال ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها الله جك أن إمام مالك دا ألباني دكا طيب مال ألباني يكي تشوى ابن تيمية الله جك أنسى درهما ya dai kawo matsala bai yanke mana cewa me ake ba a daɗin a wajen yin addu'a shin alƙibla ake kalla ko kuma ƙabarin mamacin ake kalla yaya ake yi ya ce bai yanke zance cewa su suna fuskantar wato alƙibla ne ba kuma suna ba wa ƙabari baya ba ko kuma suna ba wa ƙabari baya bai yanke zance ba shine falam ya budda fi annahum kanu yastakbiluna hawa yastakbiluna alqabra yace kamar haka din ya faru ne saboda rashin samun riwaya sabitatin anhum fi dalika kamar dai ibnu taymiya watakila ba shi da riwaya ce ingantacciya daga magabata akan su yi bayanin yaya ake yi albani yace to idan ma mun farlanta cewa yastaqbilunahu qad alimta annahum fi hadhihi alhala kanu yastadbiruna algharba lilqiblata kenan in har ma kabarin suke fuskanta annabin suke fuskanta a lokacin a wannan hali kenan sun kasance suna bawa algar baya ba alƙibla suke bawa baya ba kenan ba alƙibla suka baya bawa ba garb suka baya bawa akwai mashirik akwai maghrib mashirik yam gabar maghrib yamma saboda haka din ba zai yiwu ba a wannan lokacin su kuma bayani ya gabata cewa da yawa dai suna cewa ana fuskantar fuskar annabi ne a lokacin da aka zo yi mai sallama wato fuskarsa ake fuskanta a yi mai sallama to kenan wannan yana nuna ashe suna bawa alƙibla bawa baya kenan in sun zo yin haka din kenan suna bawa alƙibla baya to sai albani ya ce wannan lamari shine alladhi naqta wa annahu lam yaqa fi ahadi sahabati kama salaf a zamanin sahabbai ba a samu bayani cewa sun bawa alƙibla baya a wajen addu'a ba kuma wannan wani abu ne yadda yake kararre dangane da fuskantar ɗakin ko fuskantar kabarin dole ne sai an samu dalili karara da ya nuna ba su kalli alƙibla ba sun kalli ɗakin ne kai tsaye akwai shi ya ce ni dai ban ga wannan dalilin ba kuma ni ban ga wani wala ra'aitu ahadan min al-ulama ita arwa li hada wato nan yana kokarin ya rugurguje waɗanda suke so su nuna ai an bawa alƙibla baya a daɗin ma ba a fuskanci alƙiblar ba ina fatan kuna fahimta ya ce to babu fa dalilin da ya nuna sun bawa alƙibla baya shi yana tafiya akan ra'ayin lalle idan an zo addu'a fa alƙibla za a kalla yana so ya kore maganar a fuskanci kabarin wani a kalli kabarin a yi mai addu'a kamar yadda wasu suke zuwa gindin kabarin ma suke tsugunawa suna buɗe hannunsu kaza kaza kaza kai ka ce kabarin suke roƙa to duk riwayoyin da suka zo suna da wata yar shubuha ko yaya take da za ta nuna cewa ana kallon kabarin shine ke kokarin ya zo ya bada amsa ya bai ga wannan dalili ba ko a kabarin manzon Allah ko a kabarin amma ga magarin mutane ya na'am wasu sun kafa hadisi sun kafa hujja da hadisin abdullahi dan abbas cewa wai annabi ya zo wucewa ta kabarurkan madina ku kula da hadisin marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi quburil madina manzon Allah ya zo shudewa da wucewa ta kabarurkan da suke ina a madina fa aqbala alaihim bi wajhihi sai annabi sai ya kalli ya fuskanci kabarurkan yanzu me yake nunawa annabi ya kalli kaburruka kuma sai ya ce assalamu alaikum ya ahlal kuburi amincin Allah tabbata gare ku ya ku ma'abuta wannan kaburruka Allah lana wa lakum Allah shi gafarta mana da ku gaba daya antum salafuna wa nahnu alal athari ku ne magabatan mu muka muna nan akan hanya muna nan gurbin ku tahowa wannan ita ce addu'ar da aka karantar da mu mu yi wa mamatanmu yanzu anan abin da nake so ku lura yan uwana annabi ya zo wuce ta kabari ko kabarurruka ya fuskanci kabarurrukan kuma sai aka ce da ya fuskanta sai ya yi addu'a kamar kaga an kada malam albani kenan ko haka bane ya ce kun ga wannan hadisin tirmidhi ne ya rawaito shi Allah ya masa rahama da diya al-maqdisi a cikin al-mukhtara ta hanyar sa a ta hanyar Imam Dabarani a cikin Mujamul Kabir Tirmizi da zo kan hadisin sai ya ce hadisi ne Hassan Gharib an samu hadisi ko albani ya ce to wannan hadisin yana da matsala kaga inda ya inganta to zance ba ya kare wato fikihun maganar ina so yan uwana su gane kamar yanzu kai ne fa ka je makabartar garinku ko makabartar unguwarku idan za ka yi addu'a wa mamatan nan shine fa fikin ba fa magana ce ta kalli kabarin kai addu'a ba magana ce in ka shiga makabartar bayan ka musu sallama dama za ka shiga makabarta za ka yi wani sallama to amma maganar addu'a to ya za ka yi sai ka juya ka kalli alƙibla ne abin da ake so a tabbatar mana mun sani ko ana fahimta na kuma kaga abin da da yawa mutane gaskiya ba haka suke ba galiban idan mutum ya je kabarin ko malaminsa ko babansa ko waye in ya je kawai yakan tsaya ne akan kabarin sai ya haka kawai kan ma gaba ɗaya kan kabarin yake kallo so ba a fiye mai da hankali akan alƙibla ba to amma nan ana so a tabbatar mana idan an je din za a yi addu'ar a kabarin me ya kamata a yi alƙibla za a kalla to wasu suna kafa hujja da wannan hadisi na imamu tirmizi cewa ai ga annabi ya zo wucewa ta makabarta ya musu sallama ya yi addu'a kuma an ce ya kalli mamata to albani ya ce ai hadisin mai yana da matsala saboda a sanadinsa akwai wani kabusu ibnu abi zabiyana <laughs> Allah ji kansa da rahama imamu nasa'i ya ce wannan kabus din ba ma sa irin wannan sunan ko <laughs> to sunan suna ne mai kyau kuma kabusu <laughs> sunan mai riwaya ne a cikin marwata hadisi ya ce ba mutum ne mai karfi ba ba da karfi a hadisi ibn ibban ya ce kabusu dai radi hibzi ne haddasa rauni irin mutanen da ba sa iya rike abu kuma yana kadaita da rawaito hadisi daga babansa irin hadisin da bai da tushe sai shi kadai sai ya ce babansa ne ya gaya masa amma an bincika hadisin ma bai da asali <laughs> ga raunin kabusu ga kuma takaituwa akan riwayar mahaifinsa da bata da asali to jama'a kaga dai yanzu hadisi dai sai ku ajiye shi babu dai hujja har yanzu Ya ce wannan kuma yana daga cikin ruwayoyin nan ne da yi daga babansa shi kabusu yace to ko bayan da za a yi mu kafa hujja da shi ba mu kafa hujja da shi ba to saura kuma ka ce to ya akai tirmizi yace hadisi ne hasan a matsayin nasa na babban malami yace wala Allah tahsinat tirmizi li hadisihi hadha inna ma huwa bi itibari shawahidihi wala Allah tirmizi yace wannan hadisin hasan ne saboda watakila ya lura da wasu hanyoyi ne daban amma ba wai shi na kabus din shi kadai ba fa inna ma'anahu sabitun fil ahadisi sahiha ma'anar hadisin ingantacciya ne hadisai ingantattu wa kad madha qariban dhikru qismin tayyibin minha wani bangare na makamancin wannan din an ambata a baya mun karanta sai dai faɗinsa fa aqbala alaihim bi wajhihi ai duk mun karanta hadisai annabi ya je makabarta ya addu'a assalamu alaikum ahlad diyari min al mu'minina wal muslimina ko ba ka bane wa inna insha Allah bikum la yakuna duk mun karanta da ku a cikin riwayar ba inda aka ce ya kalle su ya kalli mamatan ba a faɗi ya kalli mamatan ba to kawai shine matsalar hadisin da ba dan kabusu a riwayarsa ya karo fa akbala alaihim ba da hadisin ya tafi su wannan karin a'a yace munkarun ne li tafarrudi hada ad-da'if bihi hadisi kam ya zamanto munkari saboda wannan kabusun mai rauni shi ya takaita da ruwaito hadisi shi kadai ruwaito wannan fa akbala alaihim ina so ku lura da Allah yan uwana mu gane karatun maganar annabi ya fuskanci mamatan ya yi musu addu'a a duk cikin malamai marwaita hadisi wannan kabusun ne fa shi ne arwayar sai aka samu wannan karin to shi kuma kaga ga matsayinsa mutum ne wanda yake yana da rauni kuma ba albani ne ya rauna shi ba imamun nasa'i malami ne shahararre a duniya Shi ya yace wannan kabusun laisa bil imamu ibnu hibban yace radiul hibsi dubai ibnu hibban fa yace wannan mutumin fa yana da matsala haddasa ba ta da kyau Shi ne fa ya kawo maganan fa aqbal alaihim magana a fuskanci kawarin kaga ashe duk gini ne ake akan riwayar da bata inganta ba jama'a wannan abin in ba an bibici hadisan nan an karanta su karatu na keke da keke ba sai kaga gaskiya na abin ba zai fito fili ba to shi yasa kullum mutum zai taimaki gaskiya to ya tsaya ya mata aiki yayi bincike mai kyau albani ya ce to idza arafta haza kai mai karatu in ka gane wannan jawabi nawa wa qala shehu aliyul qari shaykhu aliyul qari shi ma ya faɗa a cikin mirqatul mafatih mujalladi na biyu shafi na 407 ga abin da ya ce fihi dalalatun ala anna mustahabba fi hali salami ala almayiti an yakuna wajhahu li wajhi almayiti shi um, aliyu qari dogaro da wannan hadisin da kaji matsayin hadisin sai ya ce a ashe hadisin nan ai yana nuna cewa mustahabi ne in ka zo yin addu'a ka kalli fuskar mamaci yace kuma ma shi kan aliyu kari yace ka kara gaba ma in za ka yi addu'a ma duka ci gaba a haka kana kallon wa fuskar mamaci wa alaihi amalu ahmadi muslimina aliyu kari ce wannan fa shine aikin da yawa daga cikin musulmi yace saɓanin abin da ibnu hajar ya faɗa anna sunnata inda na annahu fi halati du'a'i ibnu hazam ya ibnu hajar ya ce mu sunna a wajen mu a lokacin addu'a alƙibla za a fuskanta yace kama ulima min ahadisi ukhra ahadisa ukhra fi mutlaqi du'a kama yadda an san wannan a cikin wasu hadisai daban da suke magana in dai za a yi addu'a to a kalli gabar in dai za ka yi addu'a ka kalli gabar kaga wannan karin haske ne to anan na so ku lura da wani abu yanzu wannan Sheikh Ali Al-Qari ya goyi bayan wancan hadisin ne ko kuma ya gina hukuncinsa na fiqihu ne akan wancan hadisin ko to kai kuma ka ji me matsayin hadisin albani ya sake cewa qultu wa fi hada al-istidlal nazarun zahir wannan kafa hujja da kafa dalili da Ali al yayi akwai nazari akwai bincike na zahiri iz laysa fil hadisi illa iqbaluhu sallallahu alaihi wasallam bi wajhi ala quburi albani kenan malami <laughs> mai iya ji ya ce to ma mu tafi akan hadisin ma gaba ɗaya a hadisin ma cewa aka yi ai annabi ya fuskanci kaburruka aka ce ko to wa ammal iqbalu ala wujuhil Mautafa fa fa shay'un akhar kulla ya fuskanci kaburruka ya fuskanci kaburruka wani abu ne daban da kuma ya tsaya a gaban mamaci ya kalli fuskarsa ko ba ka bane yanzu zan iya zuwa makabarta in tsaya in kalle ta gaba daya zan ce za a ce me na fuskanci kabarurruka ko ba ka bane amma kuma ba lalle ne a ce kuma na kafa ido na akan kabarin wani mutum guda daya ko na fuskanci fuskarsa na yi kaza ba yace to in ma mun tafi a hakan ne yace wani abu ne daban وهو يحتاج إلى نص آخر غير هذا وهو مما لا أعرفه يشي كاغا فالحق زنشيري ما في إنغنشي كهوتا دكانكا أن الحديث لو ثبت سنده لكان دليلا واضحا على أن المار بالقبور يستقبلها بوجهه هنا السلام عليها والدعاء إليها كوي ما إما دا حديث يا إنغنتا za a ce kawai wanda ya zo wucewa ne wanda duk zai wuce ta makabarta tunda annabi ku zuwa zai zai wuce ta makabarta wucewa ya zo yi ba cewa aka ya shiga ya tsaya a gindin kabari ba ya ce to da sai a ce wanda ya zo wucewa ta kabari makabarta ya fuskanci makabartar ya yi addu'a ko ba ka bane ya musu sallama ya musu addu'a in ma da ya inganta ne to bai inganta ba malam yake cewa kaifa ma kana istiqbalu wa hasbu ma yattafiqu duna qasdin li wujuhil mauta duk yanda ya fuskanta kuma ba tare da ya nufaci fuskokin mamatan ba abin da yasa yake yin wannan akar makalla yake ta kokarin insisting ma'ana yana nacewa da dogewa da dagewa cewa kada a fuskanci fuskar mamaci idan an zo yin addu'a saboda me akwai masu bautar kabari shine sakon akwai wanda in suka tashi su. haɗa sallayarsa suke su je su zauna a gindin kabari su harɗe su zaman harɗe da saƙe su kalli kabarin hannunsu yana kan kabarin directly suna kallonsa suna yin addu'a wai anan nan fa mu magana da muke muna magana ne akan ka roƙi Allah wani abu ba wai fa ka roƙi mamaci ba ba to su waɗancan kan mamacin ma suke roƙa to ka roƙi Allah ma kana kallon kabar ma ba yadda ba dan kar wani ma yayi tsammanin addu'ar taka ba za ta yi amfani ba sai ka je gindin kabarin wani ka roka kamar yadda yanzu aka gina mutane cewa idan za su yi wata addu'a to su tafi kabari na wane da wane da wane ko kaburukan wane su wane masu bayan Allah salihai na kwarai a iya fahimta su su aje in za a addu'ar aje can ayi cewa aje can ayi wannan yana nuna wa mai addu'a cewa ashe wannan mamatan suna da wani tasiri da suke da shi idan an zo an yi addu'a a kan kabarinsu wannan kuma shi ne ake so a kore ma a nuna maka bawan dan adam da ya isa ya zama yana da wani tasiri wai akan wai a je gindin kabarinsa a roke shi ko a roke Allah babu wannan za su alta fas'alillah wa idasta ta fasta in billah kuma shi Allah ba a zuwa a yi masa wai addu'a ce ya ubangiji dan albarkacin kabarin nan Allah ka ba mu kaza saboda wani saboda wani ba a masa haka ba a yi ya wuce wannan wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ma mana qaribun qarib qarib a kusa nake inji Allah ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun duk wannan kare babi ne na tauhidi akwai koyan uwana ya ce wa amma wasu sanadu za'ifin kama sabak sanadi za'ifi ne shi ba wanda ya more wa ilimi irin malaman hadisi ka gama jawabinka sai ka gama gumi ka gama kafa hujja sai a ce kashi hadisi ba kyau wallahi duk abin da ka gina shi akan mara kyau ko mara kyau ne sai yanzu ba mamaki wani ya je ta kafa wannan hujja da wannan hadisin kabusun daga yau kai ka sani ko ba ka bane ba a kula babu wata fari ba akan a hana din shirka ake so a hana dan kada a bude wani kofa muna gani yau yadda mutanen mu suke bautawa, mutum ya dauki carbi mai dubu duk satin duniya in ya dawo daga sallar juma'a bayan la'asar ɗinsa na ranar juma'a a kabarin waliyin sawa ne yake yi suna nan muna gani mutum ya je ya zauna a gindin kabarin zikirinsa gaba ɗaya a gindin kabari yake yi wace maka kai haka sallah sallah ta kamsa salawat mai daraja da kima an hana ka kai kana kallon kabari dan me zaka je kai zikirin ka na juma'a a gindin kabari ko mai kabarin zai maka kaddara shi mutumin kirki ne ya yi ibada ya bi Allah ya zama mutumin kirki kai me yasa ba za ka yi kokari ka ibada ka ba Allah ka zama mutumin kirkin ba sai ka je ka ta'allaka da kabarin wani kuma shi ma fa question ne a kansa wallahi tallahi ba ku abina ba shi rantsuwa duk wani mutumin da ba annabi ba ne ba sahabi ba da ya mutu wallahi tallahi a karkashin kwashin mark yake annabi sahabi an gaya mana matsayin su da ba amma da ni da kai da shi da waye kowaye Allahu a'lam ne to kaga ga dahir an nuna maka ka ji ka bi hadisi bai inganta ba fala yasluhu istidlalu bihi aslan yace wannan ba zai ci karo da abin da ya gabata ba na Imam Malik na rashin ingantuwar fuskantar ɗakin Annabi sallallahu alaihi wasallama inda du'a'i Do Allah ka ji fa kaga dai ana cewa malikiya ake bi ko Imam Malik ya faɗa ya ce bai inganta ba a fuskanci ɗakin Annabi in za a yi addu'a amma akwai wata hikaya da aka zo cewa wai anna malikan lamma sa'alahu al-mansur al-abbasi al-mansur al-abbasi shine abu ja'far al-mansur ya tambayi imamu malik hukuncin fuskantan eh kabarin annabi yayin da za a yi addu'a babbar magana an tambayi maliku wai sai maliku ya ce ka je ka yi ka je ka fuskanta in za ka yi addu'a ka je ka fuskanta haka ake gaya wa mutane albani ya ce a malikun ya ce huwa ka wasilatu ka adam ai shi annabi shine wasilar ka kuma shine wasilar babanka adam wannan maganar bata inganta ba lalle an yi wa maliku karya maliku kan bai ce a fuskanci kabari in za a yi addu'a ba li'annaha hikayatun batilatun maktubatun ala malik hikaya ce lalatacciya kuma ƙarya aka yi wa malik walaisa laha isnadun ma'arufun ba ta da wani isnadi ingantacce kuma duk wanda ya ce maliku ya faɗa wa abu ja'far al-mansur haka ya kawo isnadi qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ba kai mutum ya zauna yanki magana ya ce ai kaza kaza ba da isnadi asnid lana sanadan ba mu isnadi mu ji ku rike wannan karatu ne mai muhimmanci ko da wani zai makale ai maliku ya bada dama ai an yi kaza ka ce hikaya batila makzuba ala malik wa illa ji iti lana bis sanadi in ko ba haka ba kawo isnadi ba fada ba zagi yanzu an daina fada kawo isnadi kawo littafi kawo riwaya waye fada daga waye zuwa waye laysa laha isnadun ma'ruf kaji daya yace kuma sun mahiya khilafu al manquli anhu bi da siqati kuma in ma haka ne ya saba wa abin da ya tabbata daga maliku da isnadi ingantacce a cikin littattafan almajiransa kamar yadda ismailu ibn ishaq al-qadi ya fada da wanansa wani abu sai ilimi muna da riwaya tabbatacciya da ba ta da ƙura maliku rahimahullah ya ba da fatawa sabanin wannan maganar ya ce kada a fuskanci kabari in za a yi addu'a a kalli gabar yace irin wannan ne abin da aka ruwaito cewa an tambaye shi an aqwamin yutiluna alqiyama mustaqbilil hujra akwai mutanen da suna tsawaita tsayuwa suna fuskantar hujra ɗakin annabi suna yi wa kansu addu'a fa ankara malikun zalika imamu malik yace a daina yin haka kun gane ku jama'a ana samun mutane ne da sai su je daidai kabarin manzon Allah dakin da annabi yake tunda dakin Aisha ne sai su fuskanci wannan dakin su dade suna yin addu'a suna roƙon Allah a wurin haka ce mali ga abinda mutane suke yace wannan baya cikin aikin magabata na kwarai addini ba a yadda ba yace wa zakara annahu min al-bid'a allati lam yaf'alha as-sahaba wannan bid'a ce wanda sahabbai ba su aikata haka ba tabi'ai ma ba su aikata haka ba kuma imamu malik ne ya ce la yasluhu akhiru hadhihi al-ummati karshen wannan al'umma ba zai gyaru ba illa bima aslaha bihi ko illa bima aslaha awwalaha sai da abin da ya gyara farkonta ma'ana abin da magabata na kware suka bi na farko suka samu tsira suka gyaru shine abinda waɗannan ma na ƙarshe in sun bi za su samu tsira su gyaru yanzu wannan magana akan makalla a yau yanda ake toyawa a kwashe a yau ka zo bayani ka ce jama'a bai halatta a je a fuskanci kabarin manzon Allah a daɗe ana addu'a ba sai ka ji ana cakaji kaji su ba sa son annabi mutanen da sun hana ma kabarin annabin ma a wai a fuskanci kabarin annabi jama'a darajar annabi yanzu kabarin annabi akwai wanda ya fi ce babu akwai wanda ya kai shi daraja babu akwai wata addu'a mai matsayi irin wadda aka yi ta a kabarin annabi babu ce yau ga mutanen nan suna cewa bai halatta ba a je a fuskanci kabarin annabi a daɗe ana fuskanta to gashin imam maliku ne ya faɗa ga Ismail ibn Ishaq al-Qadi haka ya ambata cikin malamai Maliku ya malikawa Imamu Malik ya ce bid'a ne sahabbai da tabi'ai ba su yi ba a je gindin kabarin annaba a tsaya ana ta addu'a ana roƙo kabarin manzon Allah yana da kima yana da matsayi yana da daraja yana da ɗaukaka kuma akwai abin da shari'a ta ce mu yi a kabar kun ji daya maganar addu'a a daɗe ana yi ana roƙon Allah kuma shi ma wani abu ne daban kuma akwai wurin da aka ce mu yi shi na sha buga misali ma 'yan uwana kowa ya sani ƙur'ani yana da daraja yana da kima yana da matsayi ko ba haka bane ba ta ma mutum saboda tsabar san qur'ani da girmama qur'ani in ya zo ya ruku'i kawai sai ya jawo bakara ya ta afkawa sai inda ya ji kugunsa ya gaji ya daga idan ya yi sami Allahu liman mu ma ya jawo ya jona in ya yi sujada ma ya ta karanta qur'ani ina jin duka dai a ce masa wannan abun ba daidai ba ko saboda me saboda ya karanta qur'anin ba inda ya kamata ya karanta shi ba to ita ma addu'a tana da wurin da aka ce a yi ta kuma waɗanda suka fi kowa sanin annabi suka san darajar manzon Allah da ɗaukakarsa da kimarsa da matsayinsa subhanallahi ka ahmad lam yunsha wala huwa yunsha'u ko in ji mai ishiriniya kamar ahmada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ba a yi shi ba a taba sa ba wanda suka fi mu san sa wanda suka fi mu sanin matsayin matsayinsa darajarsa bayan ya mutu su suka binne shi a kabari kabarin yana tare da su amma idan sun zo addu'a ba sa zuwa su tsaya a gindin kabarin su suna roko inda shari'a ne da sun yi me musiba ba ba za mu taba ganewa ba ba za mu fahimta ba wani daga baya karan kaɗa miya ya zo ya ce wai ya fi sahabbai san annabi ƙarya yake yi to idan ana so mu yi abu da sunan addini ne da girmama annabi din to a nuna mana abin da sahabbai suke na girmama manzon Allah din kun fahimci wannan karatu wannan al'umma ba za ta gyaru ba sai da abin da na farkon ta suka gyaru abu na 122 wa idza zara al kafiri idan mutum ya kai ziyara wa kabarin kafiri to ana zuwa ziyara kabarin kafiri ko fala yusallim alaihi ba ya mai sallama wala yad'u lahu ba ya mai addu'a me ake wa kafiri bal yubashiruhu bin nar ka danna masa albishir dan wuta ne shi wani abu sai albani <laughs> ba sallama ba addu'a ai mai bishara da wuta yace haka annabi yayi umarni ba shi ya faɗa ba kadhalika amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi sa'ad bin abi waqqas qala جاء ربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي كان يصل الرحمة وكان وكان وكان فأين هو قال في النار فكأن الأعرابي وجد من ذلك فقال يا رسول الله فأين أبوك قال حيث ما مررت بقبر كافر فبشره بالنار قال فأسلم الأعرابي بعد فقال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار أخرجه الطبراني في المؤجم الكبير وابن السني آه، وابن السني في عمل اليوم والليلة والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة بسند صحيح وقال الهيثمي رجال ورجاله رجال صحيح وقد أخرجه ابن ماجه من هذا الوجه لكنه جعله من مسند عبد الله بن عمر وقال البوسيري في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات قلت لكنه شاد والمحفوظ أنه من مسند سعد كما بينته في سلسلة الأحاديث الصحيحة وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ إذا مررتم بقبورنا وقبوركم من أهل الجاهلية فأخبروهم أنهم من أهل النار رواه ابن السني في اليوم والليلة بسند فيه يحيى بن يمان وهو سيء الحفظ عن محمد بن عمر ولم أعرفه عن أبي سلمة عنه لكن الظاهر أنه ابن عمرو بفتح العين وسكون الميم ثم واو بعد الراء سقط من الطابع حرف الواو وهو حسن الحديث وما ذكرنا في هذه المسألة هو مذهب الحنابلة كما في كشاف القناع كشاف القناع وغيره من كتبهم an gaya mana cewa idan an je ziyarar kabari na kafiri mun karanta a baya a iya zuwa in bukatar haka ta kama amma abin da shari'a ta ce addu'ar da ake yi wa musulmi ba za a yi wa kafiri ba sannan sallaman nan da ake assalamu alaika din nan da ake wa musulmi ba za a yi ba me za a yi wa kafiri a mai albishir da wuta dan gidansa ne dama yana ciki ko baka masa ba dama yana ciki wani mutumin ƙauye shine a arabi ya zo wajen annabi alaihi salatu wassalam yace babana mutum ne mai sada zumunci in ji mutumin ƙauyen mana sai da ya muƙaddima ya gaya wa manzo Allah cewa mahaifin shi mutumin kirki ne ku lura kasancewa mutumin kirki ne duk kirkin mutum idan baya kalmar shahada akwai matsala ya ce ni babana yana sada zumunci mutumin kirki ne yana sada zumunci yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza maganganu da yawa ha ya gaya wa annabi cewa mahaifin shi yana yi sai ya ce ya rasula ina babana to annabi ya san mahaifinsa bai yi kalmar shahada ba sai ce yana wuta ya ce wannan balaraban tsohonka yana wuta to wannan mutumi kamar sai ya fushi shine waje da min dalika sai dan ji ba daɗi haka kai tsaye annabi ya yanka masa wannan zance sai ya ce ya rasulallah fa aina abuka ya manzo Allah to kai ina babanka sai manzo Allah ya ce da shi sai ba shi wata ka'ida ga mamiya dama annabi yana da jawami'ul kalimi yace haisu ma mararta bi kabri kafirin bai maimaita mai magana daɗin ba sai ce kawai na baka ka'ida duk lokacin da ka zo wucewa ta kabarin wani mutumin da yake ba musulmi ba in dai kafiri ne kowaye shi in dai ba musulmi ba ne bi kabri kafirin in dai ba musulmi ba ne ba bashirku billah to ka ce dan wuta ne sai ya bashi ka'ida miya. kenan wanda ba za a yi masa bishara da wutar ba shine kawai wanda yake kalmar shahada yayi la ilaha illallah to kowaye ma kowaye za a faɗa a cikin mutane masu daraja masu matsayi kawai ma'aunin shine suna musulunci suna kalmar shahada to babu ja babu jayayya in ji annabi magana annabi sallallahu alaihi wa sallama sai a ce tunda musulmi ne ba za a musu bishara da wuta ba idan ku ba sa kalmar shahada ba musulmi ba ne to kenan kafirai ne dan naman ɗaya biyu ne ya musulmi ya kafir idan ka tabbatar ga wanda kake bashi kariya ka yadda ka tabbatar musulmi ne to yayi daidai abin da ka faɗa a kansa cewa musulmi ne ka ba shi kariya ba za a yi mai bishara da wuta ba idan kuwa baka da dalili baka da hujjar a ina ya yi kalmar shahada ko ya musulunci to sai kai haƙuri ka faɗi abin da annabi ya faɗa ka huta kuma ba a kuskure ma ga maganar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama don ya fi kowa tausayi ya fi kowa sanin ya kamata ya fi kowa sanin girma ya fi kowa sanin matsayi ya fi kowa sanin eh, wato kima ta dan adam gaba daya duk wani wanda ya san kimar wani mutum a duniya to wallahi a bayan annabi yake to mu kuma ahlus sunna mu muna makale ne abinda annabi ya faɗa shi zamu faɗa duk abinda manzon Allah ya faɗa wallahi mu daidai ne a wajen mu kuma wallahi ba mu da wannan matsayin ba mu kai ba ba mu isa ba annabi ya faɗi wata magana ko wata kwaskwarima mu gyara ta mu ce a'a ba haka bane kaza ne dan ku duk wanda annabi ya faɗi magana ya mata kwaskwarima ya gyara ta to lalle akwai lissafi a gaban sa yawmul qiyamati so kenan abin da annabi ya bada ka'ida duk wanda ba musulmi ba idan an zo wucewa ta kabarinsa to ai mai bishara da wuta kawai malam balaraban nan yana jin wannan zance kawai sai musulunta ba'adu kudun sai ce ashhadu Allah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ce kaf lalle annabi ya ɗora min wani nauyi wahala gajiya ta'aban ya ce babu daga nan duk kabarin da na zo wucewa in dai na kafiri ne to wallahi sai na mai bishara da wuta <laughs> to ya dauki aikin annabi ko ba ka bane ba yanzu wannan kaga fa mahaifinsa ne ya tambayi annabi kai ma waye kai ka na tambayi ina babanka kai shiru mana ya tambayi annabi ya bashi ansa ya ce shi ya yadda duk abin da annabi ya gaya mai shi zai ya ce in dai ya ketare kabarin kafiri to sai ya mai bushara da wuta to kai ma yanzu duk inda ka zo wucewa ta hanyar tafiya kasuwa ne makaranta ne wurin sana'ar ka ne akwai makabartar kafirai tsaya ka afka musu bushara ta wuta in ji annabi alaihi salatu wassalam dabarani ne ya ruwaito wannan hadisin da ibn sunni a cikin amali yawm al-laila kuma dadin hadisi ya karma kalla duk bayanin da mutum zai duk wani surutu ko wata magana da wani zai faɗa ga reference din koma ga littattafan nan da aka nakalto ba maganan wani malamin fiqh ko daya a nan a ciki hadisi ne tsantsa so da tsaran mutum yana da wani comment ko yana jawabi koma asalin littattafan ko ba ka bane ba sai ka duba waɗanda suke gaba da kai can ya suka fahimci hadisan ya suka karanta su abdiya al-maqdisi a cikin hadisul muftara da imam al-haythami duk sun ruwaito yace rijaluhu rijalu sahih ibnu majah ya ruwaito hadisin ta wani hanya daban sai dai ya kawo shi a cikin musnad abdullahi dan umar ne busairi ya faɗa a cikin az-zawaid isnadin sahihi ne mazajensa sa ingantattu ne sai dai albani yace shaz ne wannan riwayar shaza ce wanda busairi din ya faɗa ce isnadi ingantacce ya ne Ya yace a'a wal mafuzu annahu min musnad sa'adin ne daga musnad na sa'ad ne kamar yadda ya bayyana cikin silsilar hadisu sahiha abinda ake nufi da musnad ya jama'a shine wani malami ya zo ya tara hadisan wani mutum guda bari buga mana misali kamar ka ce abu huraira a yi littafi a tara hadisan abu huraira gaba ɗaya a wuri guda hadisansa akan wanka hadisansa akan tsarki hadisansa akan sallah hadisansa akan hajji akan hadisansa akan kasuwanci hadisansa akan nafila hadisansa akan wane ne hadisin mutum daya. shine ake ce da irin wannan littafin musnad in ya gama sai kuma ya ɗauko hadisan jabir ko hadisan wane ko hadisan ibn umar ko hadisan wane ne wani daga cikin sahabbai a ware a kawo hadisi shine ake ce da littafin musnad to akan samu kuskure sai a ɗauko hadisin abdullahi dan umar sai a sa shi a musnad na abi huraira ko hadisin abi huraira sai a kawo shi a cikin musnad na abdullahi dan umar a babin kuskure zai iya yiwa ko ba kamar suna al'amalul bashari ne aikin dan adam ne to shi ma malamai in sun gani sai sun zakulo shi sai wannan baya cikin ruwayoyin abu huraira yana cikin ruwayoyin abdullahi dan umar to kaga wannan aiki ne na masu aikin ba ni da kai da muke eh, taba-taba ba yanzu yawa baccinmu ya fi eh, rashin baccinmu yawa rashin himmar mu ta fi himmar mu yawa yace hadisin yana da wani shahidi riwayar Abu Hurairah annabi yace idan kun zo wucewa ta kaburrukan mu da kaburrukan su yan jahiliya ku ba su labarin cewa yan wuta ne ma'ana mu kaburrukan mu ku mana addu'a ta alheri tunda musulmi ne sannan kaburrukan kafirai ku gaya musu yan wuta ne ibn sunni ya rawaito wannan da isnadi a cikinsa akwai yahya ibn yaman shi kuma sayyi'ul hibz ne shi ma daga muhammad ibn uh, umar yace ban gane waye muhammad ibn umar ba daga abi salamata anhu sai zai ce zahiri ibn amr ne da fata wa ainun ba umar ba amri an gane ko sannan sai ke cewa wanda mai riwaya a uh, abin masu bugu printer a wajen printing ne suka jefar da wawan din wahu huwa hasanul hadisi yace ma zakarna fi hadhihi mas'ala wannan abin da muka faɗa na yin bushara wa kafare akan mas'alan nan ta cewa a ce an wuta ne su wannan fa shine ra'ayin hanabila malaman hanabila a cikin masabar imam ahmad ibn hanbali kamar yadda ya zo a littafin kashafin qina' da waninsa a cikin littattafansu kaga da ya gama ma bayani sai ce to a cikin malaman masaba ga wanda fa suna ma aiki da wannan riwayar kar ka ɗauka kawai ra'ayinsa ne shi shi kadai albani Allah ya masa rahama to mun gama da wannan matsalar sai kuma abin da ya shafi matsalar saka takalmi a makabarta wanda yau da yawa mutane suna yi in Allah ya sa da dare da lafiya sati mai zuwa akan za mu fafatawa duk wanda ya san yana shiga makabarta da takalmi sai ya zo da shirinsa don ka samu abin da za ka ɗiba in Allah ya so yadda Allah ya gyara mana halin mu ya sa mu cika da imani wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa wa alaikum wa wa wannan bawan Allah ya ce akramaka Allah dangane da shiga makabarta galiban idan mutum ya je makabarta akan shiga tsakiyarta ne to kuma duk inda ka fuskanta in gabar ne in yamma ne ko ina dai dole kana fuskantar kabari haka ne daman abin da ake so dan uwana wato ya zamanto niyyarka a zuciyarka ba kabarin ka fuskanta ba kai gabar ka fuskanta daman dole in ka fuskanci alƙibla kana cikin makabarta in dai a cikinta kake ai dole kalli wani kabarin so amma a nan gurin ai ga misalin ba kabarin ka fata ba ina ka fata alƙibla ina fatan kuna fahimta yawwa to wannan shine so babu wani laifi a ciki alƙibla kawai za ka fuskanta ko da kuwa yanayin ya sa ka ainihin wato fuskanci wato kabari akwai dan uwa da ya kawo takardarsa ɗalibi mai neman a taimaka mai da registration fee a makarantar da zai yi ta gaba da sakandare kwamitin masallaci sun je sun bincika sun tabbatar da gaskiyar yaron nan wadan uwa ne dalibi ma'abucin wannan karatu kuma gaskiya ne ba shi da hali bayan da zai yi ana neman dubu talatin da wani abu don a biya masa so sun bincika sun tabbatar haka ne wani bawan allah satin da ya wuce ya kawo naira dubu goma ya ce ga gudunmuwarsa Allah yi masa albarka ya Allah yanda ya bada goma nan Allah kai masa kaya da aljanna kuma ka ninninka masa goma nan ta zama miliyoyin kudi wani ma ya kawo dubu daya shi ma ya Allah ka masa albarka ka masa sakayya da aljanna kuma ka ninninka masa so muna fatan fitar da wannan yaro cikin tasko kuma mu fita kunya a taimakawa yaro nan a biya masa kun ga ba a taɓa yin wannan ba kuma mun sa an cika ba haka kawai aka ɗauki kuɗi aka bashi ba tunda ya tabbata mabukaci ne na tabbatar akwai masu hali mu yi ƙoƙari a tattara masu hali su biya masa wannan kuɗin ko a zo a karbi takardar a nemi account bank ɗin da ake biyan aje a biya masa so kofa tana nan a buɗe kuma takardar nan tana hannun kwamitin masallaci da lambar wayan yaro muna fatan zuwa wani sati za mu je albishir insha Allah sannan shi kansa masallacin kada ku manta da shi wajen jefa masa abin da ya kamata ku jefa na taimakon akwai wuta akwai fanka akwai inji akwai mai duka wannan harkar kuɗi ne ba na jin kuma masallacin nan yana da wani attajiri guda ɗaya da ya ɗauki nauyinsa gaba ɗaya yana kula da hidindimunsa babu shi duk da matsayin masallacin a tsakiyar gari yake da wane ne da wane ne duka kuma da amfani wadda muke so sallar da za ku zo ku yi da ta juma'a da karatuttuka da ake da shi ne za ku ba da ɗan abin da za ku bayar kuma kullum 'yan agaji suna zagayawa ka yi ƙoƙari ka yi dabara ka rinka jefa abin da za ka jefa saboda yanayi na mutuwa ko rayuwa Wataƙila wata rana uzuri ya hana ka baka iya zuwa masallacin amma in ka tuno duk sati kana zuwa ka jefa kuɗinka a ciki to za ka girba a kiyama kar ku yi rowar ba da naira ashirin ko talatin ko ɗari ko dubu ɗaya ko ɗari biyar wallahi ba zai rage ku da komai ba sai dai ɗaukaka so wajibi ne a tuna a rinka taimakawa masallacin kan mu zo muna ta karatu ba ma sayan man da za a yi karatu ko na makamancin wannan muna da kuma tsari duk ƙarshen wata ana ba da taimako wannan masallaci kuma yanzu dai kun san ƙarshen wata ne kuma yanzu ana farkon wata an yi albashi so ga 'yan agaji nan suna zagayawa taimakon masallaci daban taimakon yaro dan makaranta daban so a bayar Allah ya taimake ku wannan ya ce malam mai matsayin shara da daddare ya halatta kuma Allah ya sa an samu wani nassi da ya haramta sai ka taimaka mana shi sati mai zuwa a iya sani na ni ina kan asali shara da daddare da rana da waye duka halal ne amma in na samu wani nassi da ya saba ya ce kar a yi to sai a sanar da shi kar ka manta nassi kuma ko dai qur'ani ko hadisi kar ka kamun cewa ai sarkin aljanu ya ce a daina yin kaza kaza kaza sauransu na yadda iyayenmu da kakanni <laughs> suna magana aljanu akwai aljanu a yanzu dinnan na da muke karatu a nan bara a rasa aljanu ba wasu mutanen ma watakila ba mutanen ba ne suna dai kabbara ne muna ganin su kawai in an tashi neman su ake a Allah kuwa wani abin mamaki ne <laughs> ai yana faruwa a nan nan a nan unguwar can bayan stadium din nan wani dan uwa yake ban labari daidai kofar mata ni da shi yake gaya mu abin ya same shi yace wata rana yana yin acaba lokacin ana yin acaba har ma ya dan tashi dai haka zai koma gida ya makara ina fata <laughs> kuna fahimta sai wani mutum da babban riga ya yi kwalliya ado sai tsaye da shi a nan gowar mata sai ce da Allah can wajen zuwa da ka ne ce a akram kalla wallahi na gaji kuma gida zan kuma ce da Allah kai haƙuri ka taimaka min sai ce to bismillah sai ya hau suna tafiya ya ce sai ya biyo ta nan bayan gidan rediyo din nan nan wajen inda aka yi gada din nan ya ce irin gudun su dan a ya taho da gudu fa ya yi yiwu ya dan irin kwanta din nan haka ya juya zai leƙa mota sai ga ba kowa <laughs> sai ga ba kowa bayan mashin sai ce au har ka sauka ya ce to bukon lafiya kawai daga nan sai ya kwano daman dan nan unguwan ne gaba nan haka ya ce kawai sai na dawo gida ya ce abin nan ya ba da babaki yace wallahi na ɗauki mutumin nan ni na goya shi a bayana ina kallon sai yana kallo na yace daga yin kwana zan yi kwana kawai sai na nemi mutum na rasa to kaga ashe yana iya yiwa wani anan anan ka buga shi ma haka mai mashin ne shi ma mashin fa shi kuma abun mamaki mai mashin ne mashin sai ya lalace yana gyaran fulogi yana kokarin ya goge ya buga sai ga wani fasinja ya zo ya ce da Allah kai ni wuri kaza kai ni wuri kaza sai ce a'a wallahi mashin ya lalace ce yayi bo ba komai in ka gyara sai mu tafi ya gyara flogin nan ya dora shi ya buga yana buga mashin din nan ya ce hau yana hawa wallahi tallahi kawai malam sai sai ya ce dakata zan sauka sai ce ah ya ce kamar mafarki yana dubawa sai ya ga wani wuri ne daban ba ya ce bai fi murɗa mashin nan ba kawai buga ya fir irin ya hau sabu nan sai ce dakata zan sauka nan. <laughs> ya duba ya duba gefen sai sai ya ga wani mai shayi sai ya ga wata rijiya sai ga shi to sai ya tambayi mutumin sai tambayi wani a gefe a gindin rumfa sai ce da Allah malam nan ina ne sai ce ai gwarzo ai gwarzo ne wallahi tallahi yace yace gwarzo yace aka buga nan ba daga ka buga ba na dauki mutumin nan yace wallahi gwarzo kake yace ya rasa ya yace to yanzu mashin nan zai dada burga koma Kano so kaga irin wannan abubuwan akwai su ku irin wannan labaran kuma mutane a aikace yana faruwa a kansu ko ba ka bane ba so ba wai mun ba da irin wannan fatawa ko muna korewa babu bane eh lalle akwai aljanu iyayenmu ne da kakanni a da dan saboda gudun irin wannan ya ce in magariba ta yi aljanu suna abin nan so kada a yi shara magariba ko kada a yi shara da daddare kar a je a shafa aljanu to abin tambayan da ranan kana ganin su ne da daddaren kana ganin su ne da ranan kana ganin su ne in watsa musu wani abu ne ai za ka yi watsa musu da rana ma so abin da ya halatta da ranar ai shi zai halatta da daddare so kawai dai sai dai addu'a <laughs> Allah ya ruwa mana asiri Allah ka dora mana abin da zamu iya yi eh shi yasa waɗannan halittun wallahi ba maganin sai azkaru yanzu yanzu wallahi malam tsotsayi in ya dauke ka in kuka haɗu sai kaga sai kaga sun yi nisa da kai fa ba kaɗan ba <laughs> Allah ya rufa asiri wannan ba Allah yake cewa malam malam dan Allah ayi mun bayani cikakke akan yan alqur'aniyun su waye su kuma sharrin su da yan shi'a wai an ce sun fi yan shi'a mummunar akida so in Allah ya sa daga takarda zan ajiye ta a littafi na zan samu wani lokaci sai mu haƙura da amsa tambayoyin mutane sai mu bayani su waye yan alqur'aniyun kuma me ya akida su insha Allah bi idnillah ci gaba da tuna mun. ga saboda yanzu bazan iya yin bayani ba lokaci ya ƙure mana wani dan uwa yana cewa da Allah malam ina da account ne a Jaiz Bank amma suna ƙara mun kullun kuɗi lokaci bayan lokaci shin ya halatta in ci wannan kuɗi a ya halatta ma sunan fa bankin Jaiz ma'ana ya Jaiz halattaccen banki bankin musulunci kenan duk mu'amala da suke ta halal ne so ka sa kuɗinka account ɗin da watakila ana juya ma kuɗinka so tunda an juya kuma sun ci riba dole su baka riba so kuɗin da zaka ci halal ne ba haramun ba wannan ya ce shi um, yana yin noma amma inda yake nomar damanar ba ta iya karisawa sai sun hada da dan bayi kaɗan haka wato su dan sa ko da da janareto ya jawo musu ruwa ko kuma ta channel to wai idan yazo zo yin zakaya zai sai ka duba mafi rinjayen abinda da amfanin naka ruwan da ya sha in na sama ya fi sha to shi kai ba da zakka a yadda ake bada zakan ruwan sama idan kuma na na wannan din ne na bayi ne fi sha to sai ka bayar sai ka je ka duba wanne ne firin jayi wannan yake cewa akram kalla ina da mahaifiyata ta tsufa amma gaskiya wato yadda take sallah abin akwai kuskure ba daidai ba ne tana yin sallah ba daidai ba to yanzu malam ya halatta in daina zuwa jam'i na rinka zuwa mana sallah da ita a koya mata za ka yi sai ka zauna ka koya mata tunda ta kai wannan shekaru kuma tana yin wannan sallah din gashi gashi zama za ka yi ka hakura ka ba ta awa daya kullum kana koya mata sai ka ce in kin zo yin ruku'i kaza zaki in kin zo yin sujada kaza zaki ko ka samu wani yaro wanda bai balaga ba wanda ya iya sallah wanda shi zuwa jam'i ba dole ne a kansa ba sai ka sa ya rinka sata tana yi kuma a koya mata ta koya ta yi ita kadai din shi ya fi akan ka ki zuwa jam'i ka je ka koya mata dan ba a ce kar ka je jam'i ka koya mata sallah ba so kuma ka koya mata za ta koya to ranar da baka nan fa in ka mutu ko ranar da za ta yi nafila da daddare sai ka zo ka mata jam'i so lalle ne ka koya kuma muna maka addu'a Allah maka albarka lalle ka yi tunani inda har za ka yi tunani ka lura da sallar mahaifiyarka suna nan fa akar maka Allah wallahi da yawan su iyaye da kakanni wallahi wasu ba a iya sallar ba iyaye ne iyaye ne Allah kara musu daraja da ɗaukaka amma maganar ibada ko wani abu ba a cewa komai kuskure ne mutum yana ahalu suna ya gane addini kana yawon bin makarantu da masallatai da wazuka amma ka bar gidanku iyayenka ba su iya ibada ba kana ganin su za su mutu haka kuskure ne wallahi suna da haƙƙi a kanka ko mutum ya je yana yawon wa'azi da karatu baya karantar da iyalinsa ya'yansa ba su iya komai ba amma shi dai akwai zaƙin baki iyayensa ba su iya komai ba shirme ne wallahi ba daidai ba ne ko annabi Allah ce masa wa anzir ashiratakal aqrabin so matanmu ƴaƴanmu suna da hakki a kanmu lalle ne mu karantar da su addini kuma ba ka da wani dalilin da za ka watsar da iyalinka ka zo karantar da wasu a waje su sai dai su je wa'azin a wani wuri ba naka ba baka da lokacinsu amma kana da lokacin wasu uwa uba kuma iyayenmu da suka haife mu kana nan kana yawon islamiyya kana da islamiyya a can kana koya yara kana da islamiyya a can kana koya yara kana ta yawon islamiyya amma babanka da mamanka ba sa zuwa makaranta kuma kai ka san kana suna difisi yan shi na addini na ilimin addini akwai abin da ba sani ba kai kokari ka lallabe su ka ce za mu rinka karatun kaza za mu rinka karatun kaza wallahi yana da muhimmanci kuma wallahi suna yadda suna yadda yawanci yi ne ba ma yi amma in mun yi za su yadda abin alfahari ne ma mutum wallahi mahaifinsa ka je ka zauna mahaifinka kana koya mai karatu daɗi zai ji amma ba ma yi mun yawo ƙare ustazancin mu muna ta yawo ne a waje ko da kuwa kuna da bambancin aƙida yana fushi da kai baya son ka cikin hikima da dabara a rinka dan jefa masa 'yan kalmomi in mai yawan jin wa'azi ne ka nemo masa kasussuka ka bashi kar ka gaya mai sunan malamin kwarai da gaske ko ka nemi malami mai dan sassauƙan ra'ayi kar ka bashi mai yaji ya je da an kara shi <laughs> suna da haƙƙi mu yi musu don Allah mu kula da wannan wajibi ne mu kula su musamman mata da suke zaune a gida duk wanda yake da mahaifiyarsa malam ta dan gajiya ya taimake ta in yana da abin hawa ya rinka goya ta ranar juma'a yana kai ta masallatan juma'a na alu sunna inda ake kai mata suna sallah su rinka jin hudubobi su rinka zama suna sallah ka kai ta tun goma ba kai asara ba ka kai ta tun goma bayan bi da rabi ko ɗaya da rabi in an gama sallah ko uku ko in ta ce za ta yi la'asar in ta yi ka dawo ka ɗauke ta in ma baka da hali ka tura wani ya ɗauke ta wallahi ka taimaka musu a ce duk sati za ka kai iyayenka masallaci ta zauna ta zikiri tana ambatan Allah in ba su da ma ra'ayin ka ce ma mazan rinka kai ki in ba ka da abun hawa dauke ta adidi daidai sau ku tafi a masallacin nan akwai na san yaro matashin da wallahi yana wannan aikin duk satin duniya da mahaifiyarsa yake tafiya masallacin da suke zuwa duk sati duk masallacin sunna zai je a wa'azi in dai akwai gurin mata to mahaifiyarsa sai ya je ta shirya sun taho ya dauka musu adidi sau ya kai ta masallacin mata ta zauna ta yi zikiri ta salatin annabi ya je ta karatun qur'ani an tashi an gama ya je dauko ta da Allah bai ci riba ba to amma ba ma yi kuma da yawa iyayen namu wallahi in mun ce za mu musu za su yadda babanka yana zuwa wani masallaci ka ce babu bari zan zo mu rinka tafiya da dan babur ka goya shi ko dan sanda ne ya ga tsoho ne ai ya sallama maka ko ba ka bane ko da yar mota ka dauke shi ka kai shi na sunna inda zai je hudu ba sosai eh wani ya je dauran aure mun <laughs> masallaci na sunna an je za a sallar juma'a ne ya je zauna ya je da wuri tsotsai ya kai shi <laughs> aka yi hudu ba aka yi hudu ba aka yi hudu ba aka zo aka daura aure sai da ya fito yake cewa abokin sai ce kai mutanen nan sun mana illa a garin nan wallahi <laughs> yace wallahi hudu ba dai akwai baki bayanin ya shige ni yace yanzu daman kullum ni'iman nan haka mutanen suke samun ci amma muna tafiya masallatai mu je ayyo Allah su ayyo Allah ce mu ba mu ji me aka faɗa ba liman ladan bai ji ba ba wanda ya ji yace ni matsala ta da su wallahi aqida ce kawai ni aqida su ce ba na son ta amma bayani dai to kaga wannan yaya ka ɗauko shi ka kawo shi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Gracias.